Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Dibin da bata Falasɗinawa da ke samun mafaka a Shifa asibiti mafi girma a yankin zirin Gaza na ta tserewa a ranar Juma'a bayan wani hari da dakarun Isra'ila suka kai da ya fada a farfajiyar asibitin. Dibin da bata mutane ne da yake fakewa asibitin a cewar Ashraf Alkidra kakaki a ma'aikatar lafiya a yankin na Gaza. hotunan bidiyon da aka yi ta yadawa a kafafen sada zumunta da sauran kafafen yada labarai suka tantance sun nuna yadda mazauna asibitin suke cikin yanayi na ɗimuwa suna guje-guje a asibitin na shifa inda a nan ne mutanen da suka fice daga mallansu suke kwana ita dai isra'ila ta ce hamas na da maboya a ciki da karkashin asibitin har ma kuma sun kafa wata cibiyar ba da umarni a ƙarƙashin sa hamas dai da hukumomin asibitin sun musanta wannan ikirari na isra'ila a gefe guda kuma hukumomin da ke ayyukan agaji na majalisar ɗinkin duniya a yankin na gaza sun ce jama'a sun shiga matsanancin yanayi yayin da adadin fararen hula da ke mutuwa ke karuwa hukumomin sun kuma ce ma'aikatan agaji na majalisar ɗinkin duniya da ke mutuwa sun kai wani shalle da ba a taɓa gani ba yayin da unguwannin yankin ke ta fama da harin bamabamai lamarin da yake hana ba jama'ar damar su je su karbi agajin ruwa abinci da magunguna don tsira da rayukansu. su kakakin ofishin da ke kula da tsare-tsaren ayyukan kai james lack ya faɗa ranar juma'a cewa daukacin yankin na gaza na cikin duhu ne tun daga ranar 11 ga watan oktoba bayan da aka katse ayyukan samar da wutar lantarki aka kuma hana shiga da man fetur zuwa yankin isra'ila ta kaddamar da hare-harenta a yankin na gaza ne tun bayan harin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba wanda ya halaka mutum sama da 400 mafi akasarin su fararen hula kazalika hamas ta kama mutum kusan 240 waɗanda take garkuwa da su amurka birtaniya da kungiyar tarayyar turai da ke yammacin duniya duk sun ayyana hamas a matsayin kungiyar 'yan ta'adda gwamnatin somaliya ta yi gargaɗin cewa mai yiwa ibtila'in ambaliyar ruwan da ya raba ɗaruruwan dubban mutane da mahallansu ya zama zamanto ibtila'i mafi muni da aka taɓa gani cikin gwamman shekaru idan har ƙasashen duniya ba su kawo ɗaukin gaggawa ba yayin wata hira da ya yi da muryar amurka a ƙarshen makon nan shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a somaliya muhammad muallim abdulle ya yi kira ga 'yan somaliya da ke zaune a kasashen ƙetare da sauran ƙasashen duniya da su kai wa ƙasar ɗauki tun kafin al'amura su dagule a cewar shi ambaliyar ruwan ta halaka mutum 29 sannan ta raba mutum sama da 300 da muhallansa a kudanci da tsakiyar ƙasar ta somaliya hukumomin kasar sun ce kudu maso yammaci da jihohin da ke yankin jubbalan ne lamarin ya fi kamari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin pakistan ta tsawaita wa'adin takaddun izinin zaman 'yan gudun hijirar afghanistan miliyan 1.4 a kasar bayan jinkirin watanni hudu da aka samu yanzu gwamnati ta ba su hanan da zuwa karshen shekarar nan kodayake ta ki yadda ta dakatar da shirin da take aiwatarwa na mayar da waɗanda ba su da takardun izinin zama da sauran 'yan wasu ƙasashe inda suka fito wannan sanarwa ta sanya zukatan 'yan gudun hijirar yayin da hukumomin pakistan ɗin ke tisa da marasa takardu a akalla miliyan 1.7 zuwa afghanistan wani kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a pakistan ya yi lale marhaban da wannan sabuwar matsaya da hukumomin na pakistan suka ɗauka ya kuma faɗa wa muryar amurka cewa jinkirin watanni hudun da aka samu kafin a tsawaita wa'adin takaddun izinin zaman 'yan gudun hijirar ya jefa jama'a da dama cikin matsaloli iri-iri ciki har da na cin zarafi hukumar lafiya ta duniya who ta ce masu kama da cutar tarin fuka na ci gaba da karuwa tun daga shekarar da ta gabata sanadiyar ɓallar annobar covid-19 da ta haifar da cikas ga yakin da ake yi da cutar. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da addabar al'ummar jihar Naija. A daidai lokacin da ya kamata a ce ana tattaro amfanin gona zuwa gida. a halin da ake da ciki duk ƙauyen da wurin nan dai yau gudu da yamma kai ba zuri ba hakin mamma ba sarakunan ba haka dai yanzu ma magana da nake da kai mu muna a daji da mu da sarakunan mu da hakiman mu sun kuma kwashi dukiyoyin jama'a shanaye da wasu mutane na ma dai har sun kashe wani da ake cima Alhaji Gurgu mai shanu na mallama lalle sun halbe shi yau da sayi misalin karfe goma na rana. Eh gaskiya daga dai shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau bandit sun shigo yankin Mashego na suka shigo ta bangaren Ushishi wanda ka su yi kokari su tsallako shekaran jiya kenan. Ba kada kwanciyar hankali abinci kai na gona bai ce ba gare ka yaran ka gudu kai gudu yaran ka gudu kai gudu to ina ka ga zama ya matsala biye da ba tsammanin girman ta. To madalla. Yan bindigar sun kai same ne a yankunan Akare eh, kwanar Mariga, Sabon Mariga, garin Igade, da dai sauran ƙauyuka da ke cikin wannan yanki a karamar hukumar mashegu tuni kuma mutanen igade da hakimansu da na sauran jama'a baki daya suka bazama cikin daji don tsira da rayuwansu kamar yadda wannan dan gudun hijiran ke shaida mana daga cikin dajin. Al'amari dai yanzu tun daga ranar Juma'a da ya wuce mu dai muna cikin tashi hankali saboda sun shigo ta wajen akare sun zo sayyadi taimaku babagi sun ka kwashi dukiyar Juma'a da jama'a sun wuce da su. Ko yanzu kuma yau sai gashi sun fito muna wajen kwanan mariga sun biyo sun haɗo muna sabon mariga ne suka zo ta Egedi daga nan suka koma mai daya suka yi tabanni suka dawo wa bisa suka dawo dukkawa suka komo dan guntu. A halin da ake da ya ciki duk kawai da wurin nan da yiwa gudu da in ba kai ba zuri ba hakin mu ba sarakunan mu ba haka dai yanzu ma magana da nake da kai mu muna a daji da mu da sarakunan mu da hakiman mu sun kuma kwashi dukiyoyin jama'a shanaye da wasu mutane na yau ma dai sun kashe wani da ake cima alhaji gurgu mai shanu na mallama lalle sun halbe shi yau da sai misalin karfe goma na rana da yake yanzu lokacin ɗiban amfanin gona ne wani hali kuke ciki kenan to yanzu rayuwar da muke ciki kan kayan gona na ɗiba ana cikin tashin hankali tun da yanzu gonakin ma suna son su gagara zuwa ana son a ciro masara gona bai yiwa bale shinkafa bale waki ko menene dai yanzu dai na harkan kayan gona da za a yi wa ciro su ma ya zama gidan bai zama to ina ga zuwa gona gaskiya muna halin ya za mu ya cikin halin da muke ciki yanzu da Allah wani hali mata da ƙananan yara suke ciki a irin wannan lokaci to mata da ƙanana yara namiji ya buɗa mata ma da risa haka ake tururu da titi na wani gari na cimma na wani gari suna ɗaukaci tare suna yin gaba. ya za ka bayyana girman wannan matsala to wurin namu ya zama karkara duk inda jami'an tsaro zai zai zai mana daga nesa sakamakon da zuwan ci an turo su sojoji to basu kawo wurin mu kuma suka halbe da suka koma to babban girman ta gare mu mure ta ɓaci dan mi ta ɓaci inda ba tsoho ba yaro gida bai zauna gonaki ba zauna to ina za mu tsira rayuwar mu mutum da magidanci da yaro da mata kowa cikin haƙƙi kwance yan kaji motsi ka rawa gara gudu abincin ka ma bai gare ka to ai kaga abu duk inda ka kaiwa ya kai ba kada kwance hankali abincin ka yana gona bai ɗebawa gare ka iyalan ka gudu kai gudu yaran ka gudu kai gudu to ina ga zama kaga matsala biye da ba tsammanin girman ta ta girma ya yan bindigan nan ke yi wurin kuntata muku a irin wannan lokaci. Eh to lalle wannan ya tsaya suna iya dukan shi ko su ɗauke su wuce da shi suna wannan sosai kuwa ko kuma su wuce da su su sai an ba su kuɗi kuma kuɗin da ba ka da. To mafi ta yi gari mu a jami'an da Allah wurin mayan magabatan kasa su ba mana wanga al'amari mu ba mara kowa dai daga Allah sai su to kuma tausaya ma mu ga matsayin da Allah ya kai su to Allah wannan karkarar tamu daga tage na zuwa makera muna cikin halin ya za mu yi kuma mu ba mu madogara dai Allah Allah nan sai su Allah su diba a duk irin yadda ya kamata mu samu kwanciyar hankali to Allah taimaka mana da jami'an tsaro wanda za su zo su kula da yankin gana mu domin mu samu matsalar zama lafiya mu cire kayan gwamnati mu zauna lafiya da iyalan mu wannan kuma wani basarake ne a wannan yanki da shi ma ya tsere cikin dajin yanzu mu dai ba mu gidajen mu sai ba mu gidajen mu ranka dade ya zaka bayyana girman wannan matsala to wannan matsala ba karama ba ne ba babban matsala ne na mutanen gan sun shigo daga kasan kagara suka biyo ta wani gari ana ce mishi bulangi suka zo tashan shangata suka zo titin makiyar kenan to daga titin makiyar shi ne suka hau hanya suka shiga igare daga igare suka shiga mai dawa har tabanni dan guntu da sauran da wabisa da tudun kuba daga baya suka koma suka ketare ta wani gari ana ce mishi tabanni suka je gushi to yanzu maganar gari muke an ce sun ta sama eh, falale daga falale sai wani wuri ana ce mishi eh, daga eh, daura to sai garin gabas inda za su tsallake kenan to kaga matsalan gaba karama bane gare mu kuma an kashe mini mutum guda ma a malama yaya rayuwa ke kasancewa a halin yanzu musamman yanzu da ya kamata a ce ana kan tattaro amfanin gona a yanzu ba ga ga tabbas ba da yanzu ina magana cire kayan gona ana kwashe mutane ana kashe mutane ana kwashe musu dukiyoyinsu kamar ba ku sami wani dauki bane daga jami'an tsaro to mun ga da jiragen gina tayawa sama amma ba mu ji wani abu da ya kasance ko an kashe su ko an yi wani abu dai muna kira ga gwamnati da su taimaka mana don Allah su taimaka mana su taimaka kama rayuwar talakawan mu sauransu saboda bai yiwuwa mutanen gace suna tasowa daga zamfara har su shigo nan su yi abin da za su su koma kuma na kallon mutanen nan gaskiya muna kira da taimaka mana don wanga in dai ba a tsaye da shi ba to za a yan watan biyu yankin gama da za a samu kowa dole a jira. Shugaban karamar hukumar Mashegu Alhaji Umar Jibrin Igade ya mana karin bayani. Eh gaskiya daga dai shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau bandit sun shigo yankin Mashegu da suka shigo ta bangaren Ushishi wanda ka sun yi kokari su tsallako shekaran jiya kenan amma saboda wani gulbi da muke da shi tsakanin mu da ushi shana kiran gulbi na gulbin tabanni da jiwawa to ba samu yadda za su tsallako ba daga can akwai masu keniyu wannan jirgi na ruwa wanda ake tukawa eh masu yin fito masu yin fito sai suka yi kokari suka je jiragen ruwan su gurin gudu ma har suka halbe mutum guda daya da ta karan jiya kenan sannan yau da safe suka samu dama suka sake tsallaka ta garin gabas suka koma suka bi ta wani kauye da ake ce ma tashan jatau sai suka shiga mashegu saboda suna da masaniya cewa bangaren igari akwai da shanu suke da shanu na suke bi to sai kokari sun shiga wurin nan ta iga ta gari na suka bi ta gari igari suka shiga suka tattara daga igari akwai wani wuri kilomita ɗaya da rabi ne muna kiran wurin rafin kwakwa akwai shanu rafin kwakwa suka tattara shanu rafin kwakwa suka ce tabanni akwai wasu kauyuka suka tattara dukiyoyinsu suka yi kokarin su fita da su abin da ke faruwa a yau kenan amma shekaran jiya lokacin abin ya faru mun yi ta magana da kwamiti na tsaro na jihar Niger domin mu ga tallafin da za su ba mu kuma sun kama dauki a lokacin nan Su tura muna jirage guda biyu akwai sojoji da muke da su a kasa a Mashegu mun ba su abin da ya kamata ba su kuma sun kai ma dauki a lokacin sun ma shiga har bangaren wushishi domin su ga dauki a lokacin nan yan banditin wanda ba su yi shigo Mashegu a wannan rana amma ne yau sun shigo sun tattara shanu kuma wanda yake na imani hakan ma ana bibiyan sawun su to sai da ba za mu iya komai akan wannan haka ba yanzu to honorable chairman baya ga satar shanu ko an yi awon gaba da wasu mutanen? Yanzu dai ban samu rahoton ɗaukan mutane ba, amma abin da ya faru akwai mutum ɗaya da aka halba a wani ƙauyen Mallamawa. Labarin da na samu ya bar garinmu na Igade zai koma ƙauyensa na Mallamawa suka yi karo da mutanen nan suka halbe shi wanda kan dauke shi domin a kashe asibiti kafin kai asibiti alamai cikawa. Amma har yanzu makan da nake da ke ban samu rahoton an kwaci wasu mutane ba sai da su. In ka lura a baya ƙaramar hukumar Shegu tana cikin ƙaramar hukumar da suke da matsalar tsaro. Amma Allah da ikon shi da tsayi wanda muka yi da wanda shi ne girma gauna ke bamu mun daɗe ba mu fuskanci wannan halin da ake ciki ba sai daga shekaran jiya zuwa yau manoma mu sun shuka su wasu ma sun girbe amfanin gonan su wasu kuma suna kan girbe amfanin gonan su to yanzu kaga wanga abun ya dawo mana wani bangare guda daya daga shekaran jiya zuwa yau to ko wani mataki kuke ɗauka a hukumance da ku da gwamnatin jiha don shawo kan wannan matsala to maganar tsaro ba abin da mutum zai iya bayyana cewa ga halin da yake ga matakai da ake dauka bane amma ina tabbatar maka Jiya na na zama da mai girma gafna da ni da mai girma gafna muna zuwa tun karfe uku na yamma har zuwa karfe shida na kuma na san abubuwan da muke tattaunawa wanda yake ba zan iya bayyana shi a gidan rediyo ba abin da shafi tsaro a Mashegu local government na yi imani idan jama'a Mashegu za su mana adalci sun san ba ma ba ciki da muke dauka ne za mu samu zaman lafiya a Mashegu local government ba ni tunanin akwai wata local government a jihar Niger da ke daukan wannan mataki ba saboda ni kar karan kai na victim ne a wannan yanayi ne na rasa mahaifina da ya haifi ni haka aka dauke shi haka rayuwar ta tafi a lokaci guda ɗaya muna tare to yasa duk abun da ya tafi magana tsaro gaskiya bana wasa da amma wanga hali da ya kunno kai daga shekarun jiya zuwa yau na tabbatar nan gaba kada mutane mashagu za su sake karan ku ba labarin ga halin da muke cewa mashagun Allah Alhaji Umar Jibrin Igade shugaban karamar hukumar Mashegu. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To gai gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron wannan shiri mai tarin albarka na da ɗan gari wanda gidan radiyon sashin Hausa na muryar Amurka yake kawo muku. Yau shirin za mu ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Saliu Shaba kan tarihin birnin Duwala a ƙasar jamhuriyar Kamaru. Uh, to bayan uh, an kashe shi uh, Duwala Mangabe, mm -hmm. to ya kake ganin aka samu ci gaba wajen haɓaka wannan birnin duwala eh to ci gaba ya faru ne a zamanin duk iyayenmu sun samu fatirai a babban kasuwa mm. kawon zaki na da fatiri baba na da fatiri eh, duk hausawan anguwan nan masu hadi suna da fatirai a babban kasuwa wato akwai wani gudunmawa kenan da akwai wannan wannan fatirai ne gwamnati ta kafa da ta kafa sai ta ce ta ɗibi hausawa tukuna ta ɗibi hausawa domin a bisa dukkan hakika su suke da aktivitan kasuwanci a hannunsu amma kuma waɗansu gurbin waɗansu guru masu zuwa in suka zo suna zuwa daga bonaberi ne to su zo su kwana suna ƙetarowa alanci su kwana su koma kamar ran asabar sun kasuwa sai kuma sun zo cin kasuwa to har suka kaura ga baki ɗaya daga bonaberin suka dawo nan kasuwa suna kwana a bakin patron eskuwa da sauransu domin daidai wurin ne na ke da patron to a kasancewan hakan ya faru to ya kake ganin yadda har wannan birni na duwala ya koma hannun ingilishi a wancan lokacin eh yadda aka yi wato zamanin da jamus suka kashe dumbe duwala eh. yan duwala kuma sun zaɓa cin ransu wato ba su so ba mhm. to amma ba a jayayya da jama mm. to shine su ma suka yi komplain cewa ya kamata faransa su zo mm. in faransa suka zo to shine za su taimake su to zuwan faransa nan suna da labarin cewa an kashe rotor mangabel mm. to shine faransa suka zo to zuwan sunan shi zama sanadiyan da 'yan duwara da hausawa aka yi da sidan cewa za a je a tari ingilishi domin an kira turawan ingila su su masu yi zuwa ranforsan faransa ka ji abin da ya sa kamar ka rabu kenan shashin ingilishi daban shashin faransa daban ka ji yadda ka yi a wancan lokacin depart kenan farkon tafiya ah, eh, eh. an raba an raba wannan wannan wannan ingilishi wannan ingilishi wannan faransa wato daga nan duwala aka fara daga nan duwala aka fara wannan activity hmm. to duk da haka wannan bai hana hausawa to a kamar wani shekaru wani shekaru ne wannan shekarar ni ba zan iya ce maka shekarar karamar amma kafin sankanti an kande hmm. na so magana abubuwa da yawa kafin shekara kafin adadin dubu eh, da hamsin da zuwa hamsin da biyu ah. na so mu gane abubuwa ina karami na to wannan bini na duwala a yaushe ya samu karbuwa haka har ya kasance cewar take faɗan daya a ƙasar kamaru eh to ya samu karbuwa nake tsammani tun kamar min nafsan senkankalko kamar shekara da hamsin da wani abu ba zan iya gaya maka yan kan ba ko nawa ne ban sani ba to kafin a samu yancin kai ne wannan eh wannan kafin a samu yancin kai ne kafin a samu yancin kai to bayan cin bayan kuma samu yancin kai eh. ya birnin ya zama eh wato da aka samu yancin kai ai babun ba sami shi ku ku dauka ba mm. tashin hankali akai da kyau wanda yake tashi hankalin nan ya sa hausa har su masu sun nemi auto defense wato tsaron kai eh, eh, sun nemi gwamnati ta basu daman su tsare kansu mm. aka ce an basu mm. to saboda haka duk anguwan nan karfin ya kai shida mm. to kowa wanda yake ba dan wannan ba kokari yake da gida to uh, bayan an samu yancin kai a mhm. uh, waɗanne irin abubuwa ne uh, wannan birni ya samu daga wajen suwa suka samu yancin kai musamman an muka dubi kamar lokacin da shi tsohon shugaban kasa mu da ijo ya yake mulki ko kuma aka bashi mulkin kasar kamaru haka eto eh ko da yake dai abun haka ya dinga tafiya to amma dai a bisa dukan gaskiya mm. Eh, kamaru ba ta samu yanci ba tukunna to amma an so magana yancin kai yancin kai yancin kai tashi hankali na gaba to akwai anguwi na nan kamar akwa kamar daido kamar bali kamar basa wannan wannan angoyi hudu nan sanannu ne a birnin duwala to yanzu daga baya sai aka zo kuma mudin nan muna da wani hujja daban a garin nan sai dai kamar da ya ce maka ne mu hausawa hmm. gamunan eh? ne kawai hmm. mun zo nan domin a tarihi inda na samu labari ne a bakin tsohon na ji hmm. cewa anguwan nan busa mun dinnan mu muka zo da kilan sanyi da mm. zai samu shekara na da mutuwa da shi mahaifinka mahaifina o oh, ya yi kamar hamsin da wani shekara hamsin da wani abu da rasuwa da rasuwa na a lokacin da yake magana nan kana ganin kamar zai yi kamar shekaru na eh to lokacin da yake magana na ya riga ya girma eh, zai samu kamar shekaru na yanzu zai samu kamar shekaru arba'in da wani abu a wancan lokacin a wancan lokacin na to eh, bayan ba mutuwansa fa eh mutuwansa yawa na'am domin shi ma Allah ya taimake shi shekaru da yawa ya ya ya ya kamar shekara nawa duniya to zai zai kamar dari ko ba wani abu ko da wani abu kafin bayan bayan eh, eh, daga daga nan ya daga kafin ya rasu magana wato lokacin da yake maka wannan magana ya mun magana zamanin domin duk abokanan hiransa sun kare ni kadai na sauran ni ne dan ni ne jikan ni ne abokin hira ga kai kai ma hana kana nan kana buga Allah Allah muna nan dai muna fama a to ya kake ganin wannan binni na Duwala yanda yanzu haka bayan Alhaji Ahmadu Ajo ya ya yi mulkin shi a kasar Kamaru mm. ya bari a wani ci gaba yanzu kuma wannan binni yake da shi to abin da yake akwai a ciki da gari nan mun yi wauta mu mm. na ce mu wato Hausawa mm. domin waɗanda aka sani kenan a zamanin nan waɗanda aka sani kenan su kuma yan suna kiran anguwan nan busa mungi akwai wanda yake da shekaru kusan ɗari wallahi bai taba zuwa anguwan nan ba ina ina raye kuma bai taba saka sa anguwan nan ba shi ya ɗauka cewa busa mungi nan bayan gari ne kuma yadda muka samu labari an ce zamanin da jamus suka nemi su kaura da dukkan eh, indigen su kaurar da su daga bonanjo su dawo busa mundi. ba hausa kadai bane da hausawan da yan duwala da abo da sauransu dai to aka kaura da su da aka zo gange sai yan duwala suka ce su ba su ci gaba ba za su tsaya nan su tsaya nan hausa suka yi wo gaba daidai farmasin daidai a press cimitiyar din nebel nan suka zo gaba suka fare suka suka yi masauki a tsohon zango ka ja mu sake kiran tsohon zango kenan tsohon zango to daga baya suka dinga zuwa kamar alhaji mai riga alhaji shi mahaifinsu da su alhaji abakwato suka karo nan suna karowa kadan kadan kadan kadan kadan kadan har suka suka mamaye angon nan kuma zamanin garfawa bin su suke a baya suna ganin yadda suke yi su ma suna kokoya to to yanzu gashi duwala na mawa bangare ana ta kokari ta ko'ina bulbulowa ake a kamar a wani shekaru ne kaga jama'a suka bulbulo wannan birni na duwala abin da zan gaya maka an juma na bulbulowa mm. amma wannan karon abin ya kusan cin karfi na domin kusance maka a yanzu haka ne maka magana an yi amfani mu mm. waɗannan masu moto nan wallahi kusan ce maka duk masallatan da ka shiga da suna nan duk masallatan da ka shiga suna nan kurub guda mm. kowa suke daga arewa suna zuwa nan suna cewa mu ba 'yan arewa ba ne su ne 'yan arewa to mun ji mahaifinmu mutanenmu duk sun rayuwancinsu a garwa marwa gaundare etc mm. to laifin abun shine sarakuna ne musu kama karya hmm. domin su masu tunan arziki ne hmm. suna kawo riguna manya-manya eh, riguna manya-manya hmm. in sun kawo riguna manya-manya sarki sai ce na dauka bashi zaka tambayi sarki bashi ne in ya dauka bashi zaman kenan zaman kenan karshe a ce an bashi gida ga gida nan a ce masa to ya je in yana so ma zo da matansa da kajin da aka dinga yi suka dinga zuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kadan kadan finalaman alawar suka zauna to sai zama kuma ba a bizan kowa shi su domin su adda dukiya. to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar voa africa kan mita 200.5 baya ga haka A ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. komai ban shan fira batun goro kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.